sun zo mu da dare ne suka samu gaba sai suka ce mu nema musu kuɗi kama rabin miliyan mu haɗa masu rana ɗaya ranar asabar lahadi su zo su karba suka ce in na sake ban biɗi kuɗin nan ba asabar in suka da kashe ni suke suka jawo mu kaka ta kenan suka tafi da ita da ni sannan kafin mu tafi suka ta harbe harbe a cikin gidan har suka kashe wani kanin babanmu aka zo aka ɗaɗɗaure mu mu kwanta gari ya waye zo su kama dukanmu da bulala nan suka kira mahaifinmu suka ce mai su abin da suke so a wurin shi miliyan biyar da rabi ya ce shi ko kuɗin ma bai ma taɓa ganin su ba kwana na goma sha ɗaya Haka kuma rundunar ta kama goma sha biyu daga cikin matasan da ake zargi suna ɓoye mutanen da suka yi garkuwa da su a sansanoninsu da ke cikin dajin na Falgore wanda ke kan hanyar Kano zuwa birnin Jos. Miliyan ɗaya muka ce a tara mu ga na muka tafi da matan da uwa muka ce uwa ya dawo. Sunana Muhammadu Bello. Eh, ni ba abin da aka kama ni da shi ina jihar Taraba ne na aure nemi aure da mutane wani ya zai min munafunci yasa aka kamo mu uku amma an saki ɗaya. kwamishinan 'yan sandan kano rabiu yusuf ya ce matasan waɗanda suka fito daga jihohin kano da kaduna da kuma bauchi an kama su da bindiga da albarusai biyu da hamsin da kayan maye na hodar iblis da kuɗi da baburan hawa da kuma kayan girkin abinci da kuma wayar hannu muka tura wadda yake aiki ne gare su da tana wuyansu su kama masu irin wannan aikata laifuka suka je dajin falgore allah kuma ya ba mu sa'a muka samu muka kama daga cikin masu aikata laifin sannan muka ceto mutane gurin goma sha biyu. To yanzu tun da an ceto waɗanda suka yi garkuwa da su an miƙa su ga iyalansu ne ko kuma a me ake ciki? Kwarar mun miƙa su da iyalansu yanzu haka suna tare da iyalansu su waɗanda muka ceto su daga hannu waɗannan masu aikata mayagun ayyuka. Su kuma yaran ina makomasu. Muka gama bincike da a tura su gaban kotu kotu kuma ta yanke hukunci. wannan al'amari ne na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar kano ta yi karatu na biyu a kan ƙudurin gyaran dokar hukunta masu satar mutane wadda aka samar da ita tun a shekarar 1963 lokacin gwamnatin lardin arewa yanzu dai dokar za ta yi tanadin ɗaurin rai da rai ne daga duk mutumin da wannan laifi ya tabbata a kansa honorable salisu ibrahim muhammad da ke zaman wakilin mazaɓar doguwa a zauren majalisar yankin da satar mutane domin kuɗin fansa ke neman zama ruwan dare a yanzu ya ce sun yi maraba da wannan yunkuri na gyaran doka halin da muka samu kanmu a ciki da halin su waɗannan muke wakilta halin da suka samu kansu na fargaba na tashin hankali shi ya sa 'yan uwa abokan aiki muka nuna damuwar mu muka ce musu gaskiya ga halin da mutanen mu suke ciki kuma amfanin zaman mu anan su muke wakilta cewar muna ganin ya kamata a gyara dokan nan abin da final code ya ce bai isa bi watakila da yadda ake yi bai kai zafin abin da ake yanzu ba ne wannan garkuwar dan adam kuma abin ya wuce daga ma abin dukiya ana zancen rai ne kusan ba a kwana ɗaya kwana biyu sai kaji cikin kokarin su na ɗaukan mutanen an harbuwa ne an kashe wani honorable salis ibrahim muhammad kenan dan majalisar dokokin kano daga mazaɓar doguwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria